hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallahu aiki Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje a cikin wannan lokaci da muke baku wannan labari kokowa wadda an kai manabil da sanada aure na isaka isaka da an kai lalle kowa nan ta wace lahiya babu wani tsangwama da aka samu ciki wanda aka kira kuma an zo an yi kokowa gaban manya wadda aka kira jaha, uku inda aka kira eh, nazifi ibrahim aka kira zugal na maradi sa'an na aka kira yahaya kaka to allah ya sa kaka bai samu zuwa ba sai an ka aza almiha'u wuri ne sai suka yi karo da 'yan doso su guda uku 'yan doson nan guda uku na farko akwai isiyaku musa akwai lawali dan tela lawali dan tambai lawali dan tambai sa'an na akwai alisaini to su za su kara da waɗanga guda uku in suka kara da waɗanga guda uku sai a gani wane ne ya cancanta a yi kyaututtuka amma ga alama ina ganin layya da in ba ta koma hawa ba saboda duk abin da an ka tsara duka an kai an ka gama ran nan masu masaukin baki ai ba su kwana ba aiki lalacewa yi sai ya kasance inda nazifi ibrahim ya samu nasara gaban isiyaku musa yayyi mai yankan shibci inda ya ɗauki ƙafa yana dibin zai sa ta cikin cina ina ba sai aiki ya lalace ba sai yi masa yankan shibci inda ta koma tsakanin lawali an tambayi shi kuma shi da almiya'u nan ne lawali ɗan tambayi ana dibin eh, isiyaku musa ga can aiki ya lalace ba shi kenan ba sai ga lawali zuwa shi ma na aiki ya lalace mai inda almi ya kwashe shi shi nan masu masabkin baki manabil sai sun ka koma kallo nan ne dada ali sai ne ya rage da shi da eh, abdulrahman zugal na maradi shi kuma nan na an ka mutuwa kasko aiki ya lalace sai ga shi inda an kai alkawalin Zika arba'in arba'in za a ba su abinda dai sun ka tabbatar samin eh, sai suka samu zika ashirin ashirin saboda haka wannan kokowa an ƙare ke ta lahiya kuma yanzu ga sunan hasun iso birnin yamai inda ake nan ana kwamɓala a can bukkoki dalila haka sai mu ce ubangiji allah shi sa dukkan wanda ya yi kira ga kokowa an ka zo to a cika alkawalin da duk an ka ɗauka saboda gobe in ka yi kira sai a zo dalilin haka muke tura muku wannan labari a cikin wannan sahiya ta laraba assalamu alaikum daga na kuma mai da la'ilu ko gubce buza nake tura muku wannan labari kuma bayan haka nan kokowa wadda ake jira wanga kohi na shugaban Eh, kofi wanda za a yi na afirka kuma na afirka ce shine lut afirkan wadda za a shirin yi a nan gaba daga nan zuwa kwana tara gari zai cika da baƙi nan ne za a fara kokowa ranar sha bakwai ga wannan wata da muke ciki dalilin haka 'yan uwa dukkan wanda a ɗan ƙasa mai kishin ƙasa yanzu a dawo a yi makasa aiki a yi addu'a bisa ga 'yan nijar wanda duk za su buga kokowa da sunan nijar allah ya ba su sa'a allah ya ba nijar wannan kofi da za a yi a nan cikin birnin yamai dalilin haka 'yan kokowa guda goma sha biyar da nijar ta ɗauka a tsiba cikinsu a ɗebe mutum biyar to a halin yanzu mutum biyar aka hidda yanzu goma ana ana na ana birkiɗawa da suwa saboda daga cikinsu a zo a tantance a gani wane ne ya kamata shahau wannan wuri inda isaka isaka mai nauhin kilo 120 yana nan da shi da adamu abdu sa'an nan ka komo masu nauhin 100 aibo hassan da zakiru zakari <clears throat> su ma suna nan ya ka koma can inda nauhin 86 kana iske abba ibrahim an hidda aminu ibrahim eh, da, sule guga na maraɗi kenan abba shine nan wurin sai a koma wajen su mansur isa da shi da kunama mai shirya yin kaya mansur isa da shi da murtala abdu kuma da anas amadu su suna nan ba a kori kowa ba <clears throat> har yanzu ba a tantance ba sai a koma can ƙasa ga saba'in a iske saba'in sittin da shidda can za a iske jamilu bakwai na maradi da haliru aminu na na talaberi su kuma su can za a aza guda wanda za a shirin eh, farzantankin Nijar a cikin kokowar da za a shirin yi 17 ga wannan wata Allah ka ba mu iko.